Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam a muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba tara ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta ƙaddamar da gagarumin shirin bada rigakafin COVID-19. Haɗaɗɗiyar daular Laraba wato UAE ta ce rigakafin da China ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. Kafafen yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa marshall Fudge 'yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat a matsayin sakatariyar kula da harkokin gidaje da raya birane. Gwamnatin Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Kanin labaran duniyar kenan torotani daga jihar taraban najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun sace dan majalisar dokokin jihar bashir muhammad bafi da ke wakiltar mazabar unguruje ah, kwamishinan 'yan sanda dai ya dauki matakai da yawa wanda muna sa tsammani zai iya ba mu nasara da kuma gano inda yake mu tabbatar da cewa an kwato shi a cikin koshin lafiya yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci a yau laraba tara ga watan disamba hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin zuba ido a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a watan da muke ciki da nufin murkushe dukkan wani yunkurin siyan kuri'un talakawa ko yin wani magudin zaɓe. E doka ta ba wannan inci cewa da musa ido bisa kan zaɓen da ake yi don saboda an yaƙi da cin hanci da rashuwa cikin harkar zaɓe kan kuɗi da rinjaye kuri'o'in mutane. kuma muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji. baya ga haka za mu kawo muku shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu za ta gabatar sannan muna tafa da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta ƙaddamar da gagarumin shirin bada rigakafin COVID-19. Haɗaɗɗiyar daular larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. A yau laraba ne ma'aikatar lafiyar UAE ta fidda sanarwar akan rigakafin da wani kamfanin sarrafa magunguna na gwamnatin China da ake kira Sinopharm ya haɗa. A watan Satumba ne kasar ta shiga gwajin rigakafin da Sinopharm ya kaddamar a matakin ƙarshe, wanda mutane ɗaya daga ƙasashe 125 suka yarda su yi gwajin. kuma tun a watan satumban kasar ta uae ta ba da amincewar gaggawa ta yin amfani da rigakafin na kamfanin sinopharm ma'aikatar ta ce rigakafin bai da wata illa sosai ga bil'adama amma sanarwar bata ba da cikakken bayani akan bayanan nazarin rigakafin da aka yi ba kamar mutum nawa aka ba rigakafin ko kuma wani ya nuna wasu munanan alamu bayan amfani da rigakafin Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa Marsha fudge 'yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat a matsayin ya kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Biden zai kuma naɗa Tom Vilsack ya shugabanci ma'aikatar harkokin noma mukamin da ya taɓa riƙewa tsawon shekaru takwas a baya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama wanda Biden ɗin ya yi wa mataimaki. Velsa kuma tsohon gwamna ne a jihar Ayowa, ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da mahimmanci a harkokin noma. Masu goyon bayan Fudge da ɗaɗɗiyar 'yan majalisar wakilai a jihar Ohio, ciki har da James Clyburn, ɗan majalisar wakilai daga jihar South Carolina. wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Biden samun nasarar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat. Sun nemi shugaban mai jiran gado ya naɗa ta a matsayin sakatariyar harkokin noma, saboda yadda ta mai da hankali wajen ganin an rage matsalar yunwa a matsayin ta na mamba a kwamitin harkokin samar da gidaje da noma a majalisar. Amma wasu majiyoyi sun ce Biden ya zaɓe ta ne don shugabanta ma'aikatar harkokin samar da gidaje da raya birane, saboda ta daɗe tana ƙoƙari ne a shirin samar da gidaje masu sauƙi da ababen more rayuwa. Gwamnatin kasar Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya faɗawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya talata cewa Lamarin ya faru ne a yayin da tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙoƙarin zuwa sansanin Shamelba na 'yan gudun hijirar Eritrea. Ya faɗi cewa sojoji sun buɗe musu wuta ne a lokacin da jama'an suka yi ƙoƙarin wuce wurin binciken jama'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jama'an, amma tuni aka sake su. Mun ga rahotannin da suka bayyana cewa an yi harbi kan tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Tigray, a cewar Stefan Dujarric, mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. Waɗannan rahotannin abin damuwa ne kuma muna tattaunawa a matakin koli don bayyana damuwar mu da kuma tabbatar da kaucewa aukuwar hakan nan gaba a cewarsa. To a gaida Maryam Dauda wacce za ta sake dawowa nan ba da jimawa domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. To da farko rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai sun yi garkuwa da ɗan majalisar dokokin jihar Honorable Bashir Muhammad babe da ke wakiltar mazabar Unguroji. Bayanai sun yi nuni da cewa 'yan bindigar sun yi diran mikiya ne a gidan ɗan majalisar da ke Jalingo suka yi awon gaba da shi. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana rahotanni sun bayyana cewa wasu yan bindiga da ke dauke da mu gama kamai ne masu kadirin mikiya a gidan wannan dan majalisar dokoki da ke wakiltar mazaban guroje honar bashir muhammad bafe da ke kusa da makarantar comprehensive da ke jalin gwafa da jihar dsp david misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar taraba ya ku tabbatar da akwai wannan lamari da kuma irin matakan da 'yan sanda suka dauka a yanzu. a halin da ake ciki dai yanzu mun tabbatar da faruwar al'amari da wayan garin asibayin yau ne yan bindiga da ba san ko su waye ba wanda ana gani kinapas ne Uh, sun zo sun afkama wannan gidan kuma sun da tafi da wannan dan majalisa kwamishinan yan sanda dai ya dauki matakai da yawa wanda muna sa tsammani zai iya ba mu nasara da kuma gano inda yake mu tabbatar da cewa an kwato shi a cikin koshin lafiya a takaice shi kwamishinan yan sanda na jihar taraba yana kira ga jama'a wanda suke da bayanai wanda zai iya taimaka mana domin gano inda yake muna maraba da wannan gudumawa sannan kuma muna bukatar haɗin kai har yanzu domin tabbatar da cewa mun haɗa jama'a mu tabbatar da cewa mun ceto inda ci wannan mutumin yake a yanzu. Wannan ne dai karo na biyu da ake sace dan majalisar dokoki a jihar Taraba kuma wannan na ko zuwa ne yayin da matsalar garkuwa da jama'a ke gagarin kundila batun da masana haka tsaro ke danganta da shakulatin bangar daga gwamnatin kasar. SP Yakubu Sule wani tsohon jami'in tsaro ne ya ba da shawarar cewa in operation irin si zai je kuma ya nasara ya dawo yanzu kuma fa babu kudin ake so ba a so a tsaya a yi aikin akwai masu magani kamar cewa yanzu sai an amfani da irin tsoffin a wanda suka aje kaki irin ku da kuma irin yan sa kai shi ma zai haifar da dama ido kuma zai haifar da dama ido zai haifar da da ido ma abdulaziz because aka ce da tsohon zuma ake magani yi ko saboda haka gaskiya wayannan shawarwarin din shawarwari ne wanda ina ganin zai taimaka amma a yanzu haka su da suke kai din suna ganin cewa idan an yi haka kasawa ne a wurinsu su koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya Ka Ibrahim yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yanke wa hukuncin kisa a baya a kasar, amma suka yi nasarar samun 'yancin a sake yi masu shari'a a makon da ya gabata. Za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke ƙoƙarin nema musu beli yayin da kuma suke fuskantar babban ƙalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya akan kan batun. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne kotun kolin Iran ta janye hukuncin kisan da aka yanke wa mutanen uku. Ta kuma umarci wani alkalin ƙaramar kotun juyin juya hali ya sake yi masa shari'a akan zarge-zargen da ke da alaƙa da rawar da suka taka a zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati ta gama gari a Iran da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2019. Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Sa'id Tamjidi dukansu 'yan shekaru ashirin da 'yan kai aka yanke wa hukuncin kisan a watan Fabrairun da ya gabata bisa zargin lalata kayayyakin jama'a, cinna wuta, yaƙi da gwamnati da kuma fashi da makami. Abulkasim Salavat wani alkalin kotun juyin juya hali ne ya yi shari'ar wanda a watan Disamban bara Amurka ta sanya mashi takunkumi saboda yanke hukunci mai tsanani. Ciki har da na kisa akan fursunonin siyasa da yawa da 'yan rajan kare haƙoƙin bil'adama da kuma masu zanga-zangar lumana. Yanzu wata kotun juyin juya hali da banci za ta yi shari'ar mutanen uku hukuncin da kotun kolin ta yanke kenan a zamanta na ƙarshe. A jiya talata 'yan sandan Hong Kong suka kama wasu 'yan gwagwarmaya su takwas saboda zanga-zangar da aka yi a watan Yulin da ya gabata. Wani mataki na baya-baya da aka ɗauka kan masu adawa da hukumomin yankin da ke cin ƙwarya-ƙwaryen gashin kansa. Kafofin yada labaran yankin sun ce cikin waɗanda aka kama har da tsofaffin 'yan majalisa Wu Wei da Eddie Chu da Hair Leon Kwok Hong tare da Figo Chan na ƙungiyar 'yan rajin CHRF 'Yan sandan sun zarge su da shirya taron da ya saba wa doka tare da tunzara wasu da kuma zuwa taron. Suna magana ne game da gangamin da aka yi ranar ɗaya ga watan Yuli wanda dabban mutane suka yi watsi da matakan hana zanga-zanga da aka sanya suka ɗunguma kan tituna don bayyana ƙin amincewarsu da wata dokar tsaron ƙasa da Beijing ta sanya a birnin kwana ɗaya kafin gangamin. da yake magana da manema labarai bayan da aka sako shi daga gidan yari figo na kungiyar rajin demokuraɗiyya ta chrf ya ce hukumomin hong kong suna tauye haƙƙin 'yan gwagwarmayar adawa na yankin ta hanyar tuhumarsu da laifuka marasa ma'ana. gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci a yau laraba tara ga watan disamba kuma yaƙi da cin hanci a jamhuriyar nijar ta bayyana shirin zuba ido a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a watan da muke ciki da nufin murkushe dukkan wani yunkurin siyan ƙuri'un talakawa ko shirin yin magudi a zaben wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani amfani da kudade domin siye imanin masu kada kura a ranar zaɓe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da mafi yawancin 'yan siyasa a ƙasashen afirka ke fakewa da ita domin samun galaba a zaɓe lura da yadda wannan mummunar ɗabi'a ke kokarin samun gindin zama a Nijar ya sa hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ta ƙudiri niyyar ɗaukan matakai a zaɓuɓɓukan da ke tafe in ji madam amadu Zara Idrisa Masi kwamishiniyar halsiya. E, doka ta ba wannan incin cewa da musa ido bisa kan zaɓen da ake yi don saboda ayyaki yaƙi da cin hanci da rashuwa cikin harkar zaɓe mu tai mu sa bisa kan yadda zaben ke yi mu yi surveye ka kuɗi ya rinjayi kuru'o'in mutane muka ce to tun da allah ya sa ga zaɓe nan za a yi 2020 kenan mun shirya mu raki hukumar zaɓe mu yi abin da zai sa zaɓe ya samu tsafta. Bayanai sun yi nuni da cewa masu magudan zaɓe kan yi amfani da hanyoyi iri-iri domin cimma gurin da suka sa gaba inda sautari sukan haɗa baki da gurbin malaman zaɓe sabili kenan hukumar halsiya ta ɗauri aniyar toshe wannan kafa. Mun gani mutane sun yi kuka da wa'yansu mutane sai su zo duka su saye kurkoin talakawa a cikin ruhon zaɓe wannan ko kun gani in ba duka 'yan ruhon zaɓen aka saye ba yiwuwa ko kuwa ta ran aka sai babban na rumfan zaben president na biro de vote sai ya yi wayo ya aiki wa'ancan mambar kafin su zo shi ya kare abin da yake don muna so mu kwatanta musu da nauyin yara ta a wuyan su. operation de vote in nan su yi shi cikin ka'ida cikin tsafta lokacin nan za a samu kuru'o'i tsaftaci ranar yaƙi da cin hanci wani lokaci ne da ƙasashe ke bitar ayyukan da suka gudanar a tsawon watanni sha biyu a nan nishiyar alamu na nunin an samu nasarori da dama ko da yake da sauran rina a kaba kamar yadda daraktan watsa labaran hukumar halsiya mutari attawo ya shaida mana a wannan shekara ta 2020 da akwai coronavirus eh, halsiya ta samu kamar koke-koke na cin hanci da rashawa 133 fanni daban-daban harkar duwan ne bisa kan harkar abido confiance ne cin amana bisa kan cinye kuɗin ƙasa abubuwa daban-daban dai ga sanan kuma duka wannan ana ta aiki bisa su ka'ida ta ce halsiya ta yi anket ta yi bincike ta yi dosiye ta aje a justice don ka wannan aiki ana ta yin shi eh, kuma bisa fannin kamar examen konkur konkur da ake na lakwal jarabawa da ake nan ma halsiya ta sabana alhamdulillahi in kuka duba bak ba a yi ciwa-ciwa ba. Tsaikon da ake fuskanta wajen hukunta waɗanda aka samu da laifin cin hanci ko handamar dukiyar jama'a da uwa uba jahilci a wajen al'umma na daga cikin matsalolin da ke dabaibaye ayyukan yaƙi da cin hanci a nan Nijar. Kasar da binciken ƙungiyar Transparency ya saka a sahun waɗanda cin hanci ke shafar dukkan fannoni na rayuwa. Dambu in yawa bai mai abin ne ya yi kamari kenan ya kamata kowa ya kama. Mu ba mu to ko ina kowane lokaci amma in jama'a ta kama sai kaga an ciwo kan abin. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga wannan somin taɓin. So eh, kamar yadda ke gani yanzu lambar ɗin namu ya tashi muna samun fiye da mutum ɗari uku a rana da suke da wannan cutar. To abin cewa shine dama aikin tuntuna fada dole a kula cutar nan bata tafi ba. ranar da ba mu yi rahoton din wannan coronavirus ba a Najeriya. To yanzu mutane kowa ya saki ciki. A da can ana tsoron wannan cuta, ana kowa yana kafa kafa, ana safar fuska, ana wanke hannu da sauransu. Yanzu dukan watsa yi ta yi kowa ya cika da harkokin kamar cutar na ta tafi. To gashi yanzu da alamun cewar tana dawowa. A Abuja kawai asibitocin mu sun fara cika. Akwai wanda suka rasu a kwanaki kaɗan da suka wuce da wannan cuta. Da aka yi watan Oktoba, ni ba wanda na sani personally mai cuta a watan Oktoba. Amma yanzu a cikin sati ɗaya ɗin nan wayoyin da na samu suna da da dama na masu wannan cuta. da ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji wannan cikakkiyar hira da fatan za ku kasance tare da mu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a kodoshi muna nan a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga aisha ma'azu da shirin ciwon mace. assalamu alaikum mai sauraro barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni aisha mu'azu ranar 25 ga watan Nuwamba wacce ta kasance ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya take domin wayar da kan al'umma game da cin zarafin mata don dakile wannan matsala. A bana an keɓe kwanaki goma sha shida domin wayar da kan al'umma akan kawo ƙarshen cin zarafin mata. mu kenan a yau, inda muka nemi sanin wai ma shin me ake nufi da cin zarafi? Ga bayanin da barista Abida Halitta Abdullahi mai aikin sa kai wajen wayar da kan al'umma game da ire-iren waɗannan al'amura ta yi mana. al'umma ku kenan su ma za su iya cin zarafi cin zarafi ya kasu kashi-kashi akwai kaman wuli watan a ce kaman yaro ya je makaranta ya samu wasu suna takula mishi a cikin makarantar kila suna dukan shi ko suna tsarguwan shi ko suna karbe mishi abinci akwai kuma child maltreatment shine kaman rashin kula da haƙƙin yaro da ya kamata akwai community violence shine cin zarafin al'umma akwai domestic intimate partner violence shine cin zarafin a aure yana iya yiwuwa ta macen ko kuma ta namiji akwai kuma school violence cin zarafi ila makarantar ta takura ma yaran makarantanta akwai sexual abuse akwai sexual violence cin zarafi ta hanyar fyaɗe ko kuma a yi maka abin da bai kamata ba da sexual molestation akwai kuma sex trafficking shine ba da mata kan a yi amfani da su bisa ga hanyar da bai kamata ba so akwai cin zarafi kala-kala sannan kuma akwai su kashi-kashi kamar self-directed violence shine kai kanka ka ci zarafin kanka ko ka ce zaka kashe kanka shine suicide ko kuma self abuse kila kana kana shan su wiwi kana da yin abubuwan da bai kamata ba kan kanka akwai interpersonal violence shine cin zarafi ta hanyar yan uwanka ko kuma ta mai gidanka ko kuma shi mai gida ta matan shi kamar yan uwa a ce kila kishiyar uwarka tana za maka ko kuma a ce wani dai cikin yan uwanka suna za maka akwai kuma community violence shine kamar yanzu kamar a ce yan sas din da ya faru kashe kashe nan da aka yi akwai kuma collective violence shine kamar a ce social political economic violence so cin zarafi shi kan shi yana yiwuwa ne daga kai kanka ko kuma daga wani ya yi maka abin da bai kamata ba cin zarafi ba yau ba yanzu ya fara ba tun ana yara wani zaka ga tun yana tun ba a gidansu za a dinga yi mishi abubuwa za a dinga yi mishi abubuwa zai dinga riƙon abubuwan nan har ya zo ya girma da su ya zo ya girma da su ya zo ya zama wani mugun mutum sai a ce kai wannan ya cika fushi wannan ya cika fushi ya cika zagin mutane ka san abin da ke cikin wannan kan san abin da ke cikin cikinta sake ga yarin ya za a yi mata aure bata isa auren ba ko kuma ko ta isa auren ba a yi mata bayani yadda zaman aure yake ba kawai za a ɗauke ta a ɗaura mata aure da ma tana son shi ne in ma ba ta son shi ne an haɗa su aure in ma tana son shi ne amma ai ba a yi mata bayanin ya zama auren yake ba so in ta je can ita za ta je ta san yadda za ta yi da kanta yanzu yana yiwa ne bi a ce gidansu ta tashi ta ga babanta da mamanta suna ƙaunin junan su so ai za ta yi tunanin ita ma in ta je gidanta haka za ta gani sai ta zo kuma a ce ta je gidanta ta ga ta samu miji mai duka sannan in ta koma gida ta faɗi a ce ki ki zauna ai ni ma haka nake hakuri da babanki ni ma haka kike hakuri da babana amma ai baki taɓa gaya mun ba ko ki ga mutum ana zage shi ana dukan shi amma kuma ba za a bar shi yayi magana ba so duka irin abubuwan nan suna faruwa a cikin al'umma suna faruwa a cikin gidajen suna faruwa a domin karrama wannan rana a makon jiya a Kaduna akan almajiranci da cin zarafin mata. Na tattauna da Malam Ibrahim Ya'u mahaifin wata ɗiya mai shekaru tara da wasu makusantanta suka ɗauke mata budurci ba tare da son ba a game da irin yanayin da yarinyar ta tsinci kanta bayan wannan aika aikan Ina kuma ga ita yarinyar wani irin hali irin hali ta tsinci kanta ko kuma yanayin halin da take ciki yanzu bayan da abin nan ya faru da ita. Eh mun yi ajiyar Rabi Sa'asi Ibrahim ta ɗauki nauyin ta na zuwa asibiti domin a yi mata magani aka mata satisfi aka duba cutar da ke damun ta a cikinta aka yi mata magani kuma duk da kunta ta yi wannan aikin. Da ƙarshe ma a gidan yan uwanta sauran suka dan tsangwami yarinya haka sauransu ta ce to idan su ma ba sa so ne ita a bata ita za ta rike ta saboda an tsangwame ta an nuna kamar ba a san ma yarinyar sauran abubuwa haka ya zo yanzu aka rin tana hannun hajjiyar rafsal sabrai. to tsangwamar nan da ta fuskanta a cikin al'umma ne ko kuma cikin a ce dangi. a cikin dangi ne saboda wasu suna faɗan cewar ma shere aka yi musu ba gaskiya bane ya za a yi mutum uku sai ba a gida yan gida ɗaya su kuma da aka zo na binciken su ba su ce shiri ba ne yadda yarinyar ta yi bayani a gaban kuma 'yan sanda kafin a kamo su su ma da suka zo ba duka ba zagi haka suka yi bayani kin ga inda shiri ne da ba zuwa ce su maimaita abin da yarinyar ta faɗa ba kuma ba tare da an buge su ba. yaya dangantaka kuma ya kasance yanzu tsakanin kai da su wa'annan mutane da kuma ita mu'amalar ta yanzu da mutane a gaskiya nan tana tsoron mutane sosai saboda abin ya riga ya ci mutum mutunci su abin ya riga ka sosai bayan mun kai ta asibiti da kyar maka ceto ta ta gaske magana tunda kamar da na faɗa miki banda hajjara ba ta amfani da kuɗin ta ba dan mu ba mu da abin da mai cewa bari mu amfani da shi domin mu ta magani gaskiya ba mu da shi Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ita ce shugabar kungiyar Arida Foundation da ke Kaduna kungiyar da take kai waɗanda aka tozarta ɗauki na gaggawa to Hajiya Rabi yaya girman wannan matsalar take a Kaduna to gaskiya girman wannan matsalar tana da yawa kamar yadda zaki ji daga hukumar ma'aikatan mata da walwala da take bayani cewa a wannan shekarar na 2020 an samu sama da fyaɗen yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru hudu haɗari tara da wani abu wanda kawai salama santa ne suka ba da wannan ƙididdiga watan asibitocin da ake duba wanda ake aikata musu fyaɗe karki manta akwai primary health care center wanda wannan yarinyar da aka mata fyaɗe mutum biyar suke mata fyaɗe bata ma ma je salama center ba a irin primary health care center irin na jaji akwai su suma ninkin kila irin na salama ba na haufi akan haka saboda haka za a iya cewa wannan kididdigan ma zai iya fin haka ya ninka ya kara ninkawa gwamnati tana iya kokarinta musamman na sabunta dokoki amma ba a nan gizo take saka ba ya kamata idan an yi sabuwan doka to ko da tsohuwan ne a dinga aiwatar da ita ga wanda suke laifi ba wai ba a san sabuwan doka ba ne amma ta daɗin me aka yi da ita mutum nawa aka hukunta mutum nawa ne a gidan yari guda nawa aka fito da su bainan jama'a yanda muke shela kullum ana fyaɗe guda nawa muka fito muna shela jama'a su zo su ji za a yi hukunci wannan shine zai dakila maganan cin zarafi to anniti da fyaɗe kuma zai zama izina ga ma waɗanda suke da niyya aikatawa to a nan gurin ne akwai kalubalen iyaye akwai kuma kalubalen ita gwamnati kanta wasu irin kalubale ake fuskanta kalubalen iyaye shine maganan yafiya da iyaye suke yi daga an yi abu sai a kashe wata ma sai ka ga akwai kes din da muka yi a the same garin gadan gayan aka ba da dubu saba'in wai za a sai injin ruwa injin ban ruwa shi wanda aka mai yashi fyaɗe ya ce a bashi dubu saba'in ya yafe saboda zai sai injin ban ruwa domin ko an kai prison ko an kai kotu ko an yi hukunci shi ba ko sisi zai samu ba don haka gara ya karbi dubu saba'in ya yi noman rani da ya je ya kai a hukunta mai laifi to kin ga wannan sannan akwai masu san rai sannan akwai tsoron stigmatization watan bata suna wanda al'umma suna tsangwaman wanda aka aikata ma fyaɗe maimakon su tsangwami wanda yake yin fyaɗe ya kamata mutane su canza akalansu su duba wanda aka ma fyaɗe fa ana mai ne na dole to su duba shi mai yin fyaɗen a daina karban shi a cikin al'umma a tsangwami mai yin fyaɗe a daina tsangwaman wanda ake cutarwa ana mishi fyaɗe shi yake sa iyaye sai su yafe abu na uku da muka fahimta yake sa iyaye su yafe akwai kai sai komo daga bangaren shari'a da 'yan sanda sannan da kashe kuɗi za ka ga amma mutum fyaɗe kila manomi ne ko ɗan kasuwa yana kasuwa za a kira shi amma shi fyaɗe to daga sannan fa zai fara yawo ya ba sana'ar da yake yi kuma zai fara kashe kuɗi. shirin ciwon mace a yau sai a tare mu a makon gobe domin ci gaban madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asalam. Madalla gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai sakonan da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Comrade Sabi Sani ɗan da na ƙungiyar murya talaka reshen Katsina. wanda ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa shawara ta ga shugaban muhammadu buhari idan ya je majalisar ƙasa don yin bayani kada ya manta irin gudunmawar da talakawa suka bashi wanda suka rika tura mushi kati domin yin takara a shekarar dubu biyar. na gode biyo ya hausa sai sakon abubakar kawo girgir wanda ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa yau ce ranar yaƙi da cin hanci ta duniya kuma rana ce mai matukar muhimmanci to amma a najeriya yunkurin gwamnatin buhari akan yaƙi da cin hanci babu wata nasara sai sakon aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe wacce ta ce salamu alaikum biyu hausa hakika yankurin gwamnatin burtaniya na fara allurar kafa cutar coronavirus a karo na farko wannan abu ne mai kyau ganin yadda har yanzu cutar sai kara faɗaɗa take tamkar wutar daji da ƙarshe ina addu'a allah ya mana katangar karfe da ita da ma duk wata cuta mai saurin yaduwa shi kuwa yusuf bazuka mai leda gwalalo da malam malam mai zanen hula gwalalo jihar bauchi cewa suka yi assalamu alaikum biyu hausa ganawa tsakanin shugaba buhari da gwamnonin najeriya akan magance matsalar garkuwa da mutane ya yi daidai allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu ziyarar rangadi da tawagar kungiyoyin haɗin kan kasashen afirka na ecowas ko sai da yawo da kuma na kungiyar au da suka kai kafin babban zaben kasar ya yi daidai na fatan allah ya sa wannan ziyarar rangadi za ta haifar da ɗa mai ido wajen tabbatar da sahihin zaɓe bisa gaskiya da adalci kuma cikin kwanciyar hankali da lumana sako daga usman shitu mahuta yanzu kuma ga labarai a takaici ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta ƙaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta haɗa ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. Kafafen yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai nada Marcia Fudge 'yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat a matsayin sakatare ya kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Gwamnatin Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya faɗawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya talata cewa lamarin ya faru ne a yayin da tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙoƙarin zuwa sansanin Shemelba na 'yan gudun hijirar Eritrea. Ya faɗi cewa sojoji sun buɗe musu wuta ne a lokacin da jami'an suka yi ƙoƙarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jami'an amma tuni aka sake su. masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin ita maryam da wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma julie latest gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namu na idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa kuma ga shirin yau da gobe.